yau muna asabar ah, sha biyar ga watan safar na shekarar dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu ba hijiran ma'aiki annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan goma na shekarar dubu biyu da ashirin ta miladiya ah, za mu tashi ka'idoji inda mala ya ce kawa'id wa muhimmat waradat fi ritala wannan wasu a'idoji ne kamar muraja'a da komawa da wasu ka'idoji da malam ya zana masu muhimmanci wanda sun zo a cikin bayanan malam ya kakawo su kama ka tattara su za su kara mana fa'idoji da kuma sanin wasu ka'idoji na abin da ya shafi tafsiri da abin da ya shafi eh, istimbadil ahkam da kuma ka'idoji wanda suke mutafakun alaihi bainal ulama da za mu tsunto su malam ya tsunto mana su a cikin risalar su ne ka mana su ya tara mana su yanzu mu ji su ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshen su amma littafin da bayanin da shekul Islam Ibn Taymiyyah yayi da a wannan littafi bayanin sa ya karkare satin da ya gabata amma duk abin da za mu tafi suna cikin bayanan da muka riga muka yi su to amma suna da muhimmanci aka tsara su kamar yadda mu gani na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله قواعد ومهمات وردت في الرسالة قاعدة والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود wannan ka'idar ita mala ya kawo ta mala ya ce wal ilmu imma naqlun musaddaqun an ma'asu yace ilimi bangare biyu ne ko dai naƙal abin da aka rawaito wanda yake gasgatacce an ma'asumin daga masu. wannan shi ne ilimi tabbatacce wanda babu kamar sa wa ma qaulun alaihi dalilun ma'lum ko ko ƙauli da yake da dalili sananne kuma an yadda da wannan dalilin an gamsu da shi to ya zama shi ma ilimi da aka na kun ga ilimi akwai bangaren manqul abinda aka rawaito akwai kuma bangaren eh, dalilun ba qaulun alaihi dalilun qauli dake da dalili hujja kuma hujjan nan sananniya gamsasshiya karɓaɓɓiya to na farko in ma naqlun musaddaqun kaga nan naqal an ce naqal duk abin da aka rawaito sunan shi naqal to amma nan yace naqal din nan ya zama na musaddaq musaddaq ma'ana wanda ba a da shakku game da wannan naqal din tabbas daga gare shi aka rawaito kamar a nakalto a ce Allah ya ce kaga naqal ne kaga ana da tabbas abin da yazo cikin alqur'ani ana da tabbas Allah ya ce kaga zama kalin musaddaku. ba mai shakku cewa alkur'anin nan da ke gaban mu ba shi ba ne maganar Allah kaga ya zama na kalin haka nan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu tabbaci a kai ingantacce wanda ba ko kwanto kansa kaga shi ma zama kalin musaddaku. amma ana iya samun kalin wanda ba musaddaku ba wani ya kama kai ce Allah ya ce magana da babu ta ce alkur'ani ina Allah ya ce ce ya gano ta cikin attaura ko ya gano ta cikin zabura Allah ya faɗa cikin zabura ka ganin ba mu da tabbaci ba mu da tabbacin zabura ce kuma ba mu da tabbacin haka take yanda Allah ya saukar da ita ko ko an sauya ta tunda ba kaman Qur'ani take ba to kaga kenan wannan nakal ne amma ga ba a da tabbas kai wannan kenan sannan kuma ya zama amma asumin gashi da tabbaci sannan daga masumi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nakalto tabbas amma daga wani wanda ba a da tabbas game da abin da ya faɗa to kaga wannan bai towa hujja amma to ga nakal daga qur'ani ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin ya inganta to wannan shine naqlun musaddaq duk abin da yazo ga nan to ya zama ilimi tabbatacce wannan shine bangare da bangare na biyu qaulun alaihi dalilun ma'lumun qauli wanda ke da dalili kuma dalilin nan ma'lumun sananne ka faɗi magana kuma ka kawo hujja akan magana sannan hujjar da ka kawo ta yi daidai da magana wani sai akan kawo hujja sai ta zama ba daidai take da maganar ba amma ka ka dauke ta a matsayin hujja amma tsakaninta da abin da kake so ka kafa hujja akai, akwai dan bambanci to ka ganin bai zama towa hujja cikakkiya amma ta zama direct tana tafiya kan abin da kake magana a kai karara ga ta hujja ce akan shi kuma ga magana ga ta ba bambanci tsakanin wannan da wancan to kaga ya zama qaulun alaihi dalil to wannan shine ilimi ma siwa zalika abinda ba wannan ba abinda ba qaulun musaddaqun ba kuma aba qaulun musaddaqun an ma'sumun ba sannan kuma ba ƙaulun alaihi dalilun ba to dayan bi ne imma muzayyafun mardudun ko da wanda yake muzayyaf ne mardudun an riga an san ƙarya ne wannan ba daidai bane na farko ba daga masumi aka samu shi ba sannan na biyu magana ce da ba ta da hujja ba ta da ƙarfi kuma magana ce da an riga an san cewa ba haka take ba to kaga wannan kaulin muzayyafun mardud wa imma mawqufun ko ko mawquf wanda la yu'lam annahu baharajun wala manqul ba a da tabbas cewa baharaj jabu ne ko ko manqulun ko kudi ne musamman wannan kalma ce da suke amfani da ita gurin kudi da ake sarrafawa na zinare ko na azurfa akwai mai kyau shine manqudu wanda ake kuɗi da shi akwai mubaharaj shine wanda yake najab to shi ma na magana ba a iya sanin tajabu ce ko mai kyau kamar mutum ya ce maka Allah ya faɗa kaza a cikin at-taura kaga a da tabbas ta yiwu haka ne ta yiwu ba haka bane tunda ba mu da hujja da zamu iya tabbatarwa to shine qaulun mawqufun irin wannan shine mawqufun abinda baka iya tabbatarwa to sai ka bar shi mawqufan kai baka gaskata tashi ba kuma kai baka kare tashi ba to wannan ka'ida ce muhimmiya da malai ya kawo mana kuma an cira ta daga cikin littafin ya ga mana a cikin shafi na tara ga wanda ke da shafi irin nawa wanda ke da nuska irin tawa a shafi na tara aka cira ta wannan magana cikin wannan littafi sai magana ta bi ita ma ka'ida ce قاعدة يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا ما لا يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن yace wajibi ne a san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbansa ma'anonin alkur'ani gaba daya kama bayyana lahum alfazahu kaman yanda ya musu bayanin lafazansa a wancan bayani mun yi bayani cewa wannan shine eh, mawqifin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akwai wani mawqifi da ya saba ma wannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara ayoyin alqur'ani sai wasu ayoyi waɗanda ba su da yawa kamar yanda ya zo a ruwayar Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha ce ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana shay'a fassiru shay'an min alqur'ani illa ayin bi adad sai wasu ayoyi kididdigaggo to da ji na akwai wujhatu nazar game da hal shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara jami'a ma'ani alqur'ani ga sahabbai ko ko a akwai abin da ba sai ya fassara musu ba da an karanta sun san ma'anar shi sai a wuce to wannan shine malam mawqifin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala shine cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, bayyana li ashabihi ma'anil Qur'an ya bayyana musu ma'anonin Qur'ani gaba daya kama bayyana lahum alfazahu kama yana musu bayanin lafaza kaga babu wani lafazi na alqur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi karanta da shi ba babu inda za samu lafazi na alqur'ani sai ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya yace to tunda ya kamanta cewa kaman yanda ya musu bayanin lafazi haka ya musu bayanin ma'ana kenan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'anar alqur'ani gaba daya kamar yanda ya karanta da lafazin alqur'ani gaba daya sai ya kawo hujja yace fadin Allah litubayyana lin-nas inda Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim domin kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu yace wannan ayar ya tanawalu hadha wa hadha ta kunshi wannan da wannan abinda yake nufi da haza wa haza ma'anil qur'an wa alfazahu an gane to da haka kenan zai bai litubayyana linnasi ma'anil qur'an kuma litubayyana linnasi alfazal qur'an an gane wannan ka'ida ko to wannan ita ma ka'ida ce sai ma da tafi wata fa'ida ita kuma yace muhimmatun wa laysat qa'ida muhimmatun wa laysat qa'ida ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ما لا يتوانا مهمة وتفائدة شيء مهمة ما بقى إلى بك يتشيني فتن سأتكل التابي أشافي نبو مشاكفت إنك يتوى ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداً saboda haka saɓani tsakanin sahabbai cikin tafsirin alkur'ani ya karanta sosai saboda kusancin ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa wannan damirin huwa ya udu ilan niza an niza shine saɓani da jayayya saɓani da jayayyan nan wa in kana fi tabi'ina aksara minhu fi sahaba duk da cewa saɓanin da aka samu a cikin eh, tabi'ai ya fi yawa akan saɓanin da aka samu cikin sahabbai yace duk da haka fa huwa shi kansa sabanin da aka samu ga tabi'ai din in ka kwatanta shi shine bin nisba ila man ba'da in ka kwatanta da sabanin da aka samu ga waɗanda suka zo bayan tabi'ai sune daga kan tabi'ut na abin da ya sama yace to zaka isko na tabi'ai din shi ma ƙalilan ne in ka kwatanta da wancan yace to haka nan za ka dinga tanazzuli kullama kana al'asru ashrafa kana al-ijtima'u wal itilahu wal ilmu wal bayanu fihi akthara kaga magana mai hikima da fasaha yace duk lokacin da kaga zamani ya fi daukaka ya fi sharaf an gane yace to ijtima'i hadin kai wal itilahu da haduwa da gamsuwa da juna wal ilmu da ilimi wal bayanu da bayani fihi a cikinsa aksar ya fi yawa zaka da zamantowar zamanin sahabbai shi ya fi daraja ya fi falala kamar da ya zo da nassin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga tabbata cewa sahabbai su suka fi duk karnin da ya biyo bayan su daraja sannan bayan sahabbai karnin da ya fi daraja shine allazina yalunahum tabi'ai waɗanda ke bin su bayan karnin tabi'ai sai waɗanda ke bin tabi'ai kaga kullama kana alqarnu asharafa kaga waɗancan na sahabbai fi? to da haka a cikin sahabbai an fi samun karancin saɓani? an fi samun yawan haɗin kai da daidaito kan abubuwa fiye da zamanin tabi'ai na tabi'ai fi na tabi'u tabi'ai na tabi'u tabi'ai fi na wanda zai zo bayan to wannan shine fa'ida da malai ya kawo mana anan wannan wannan gaba sai abu na gaba ita ma fa'ida ce amma ba ka'ida ba na muhimma الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من من من الخلاف يرجع إلى الاختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد أن يعبر أن يعبر كل واحد منهما على المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بينت التي بين المترادفة والمتباينة ما لم يتي الخلاف بين السلف في التفسير قليل ساباني تكان مقباتا سوني السلف إذا أنت السلف كلمة تحدى تابعين تابع التابعين صحبين kaga suna shiga cikin salaf saboda su ne magabata an gane ya ce to saɓani na salaf fit tafsiri kalilun ya karanta in ka kwatanta da saɓanin da ya biyo bayansu wa khilafuhum fil ahkami aktharu min khilafihim fit tafsiri kuma saɓanin da suka yi a hukunce hukunce an gane hukuncin dahara wannan ya kawo kaza wannan ya ce kaza kuna karanta littattafan fikihu musamman waɗanda suke kawo eh, haɗe maganganun mazahib da aqwalul mazahib to zaka dinga jin saɓani da yawa cikin masail da yawa kusan ma min mas'ala illa qalilan sai ka samu saɓanin malamai a cikin ta ce to ikhtilafuhum fil ahkami aktsaru min ikhtilafihim fit tafsiri fi yawa fiye da saɓanin da suka yi cikin tafsiri وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع ce galiban abin da ya inganta tsakaninsu na daga tafsiri kun ga cewa ma ya siho ya fitar da ma la ya siho da haka abin da bai inganta ba wannan fita batunsa amma wanda ya inganta cikinsu sabanin da aka samu tsakaninsu gurin tafsiri aka samu wannan malami ya saba ma wannan mujahid ya fassara aya sabanin yadda katada ya fassara ko ikrima ya fassara ta sabanin yadda hasan al-Basri ya fassara ko Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya fassara sabanin yadda Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya fassara to waɗannan sabani yace galibin sa yarji'u ila ikhtilafi tanawwi yana komawa ne ga sabani gurin nau'antawa ma'ana kawo nau'i nau'i shine nau'antawa an gane kaman a kawo wani abu a ce kubus ya kama mana an ce kubus sai wani ya mika wannan ya ce ga kubus na ko a ce insan wannan ya nuna ya ce ga insan kaga yana nufin irin wannan nau'i ba yana nufin shi kadai ba shi kuma wani sai ambaci wani abu daban ko wannan ya faɗi wani lafazi daban an kama magana wannan ya ce ma'anar ta julus wancan ce ma'anar ta qu'ud kaga da julus da qu'ud ta abu guda ne to wannan shine abin da malam ya kawo mana yace galibi abin da ke haka kenan yace eh, an yu'abbira kullu wahidin an anil murad bi ibaratin wadihatin kowanne ibarar ta bayyananniya ce ba ɗaya ta bayyana ɗaya ta buya ba ghaira ibarati sahibihi hisabanin ibarar da dan uwansa ya amfani da ita gurin fassara wannan kalma amma kowace ibara daga cikin ibarorin da suka kawo ta dullu ala ma'anan fil musamma tana nuni ne ga wata ma'ana cikin abin nan da ake so a sanar ana so a sanar da zaidu ya siffar zaidu take sai wanda ya ce zaidu dogo ne wanda ya ce zaidu baki ne ga ma'anar dogo ta bambanta da ma'anar baki amma kuma bai hana a ce mutum gashi dogo kuma gashi baki ga da suna haduwa kenan ka ga wannan ya yi bayani ya dubi wani gefe ya kawo fassara shi ma wannan ya dubi wani gefe ya kawo fassara kuma abinda kowannen su ya kawo yana nan ga da, to wannan shine an yu'azzira kullu wahidin minhuma anil muradi bi ibaratin wadiha ghaira ibarati sahibi sabanin ibara dan uwansa shi yace baki wancan yace dogo tadullu ala ma'anan fil musamma tana nuni ga ma'ana fil musamma an gane ma'ana ga abin nan da ake so a sanya wa suna al ma'ana al-akhar ba ɗaya ma'anar ba wannan yace dogo wannan yace baki kaga ma'anar dogo ta bambanta da ma'anar baki kaga ma'anar wannan kalmar wannan ta bambanta da kalmar wacce an gane ya ce amma ma'attihadil musamma amma abin nan da suke so su sanar abu guda ne abin nan da wannan ya ce baƙi ne kuma wannan ya ce dogo ne haka abin yake shi din ne to kaga shi ne ittihadul musamma bi manzilatul asma'il mutakafi'a yana daidai da suna wanda suke mutakafi'a suna daidai da juna wannan dogo wannan baƙi ya daidai a ce wannan dogo ne wannan baƙi ne ko a ce mutum eh, ɗan adam ne wanda ke magana ko ɗan adam ne mai hankali kaga duk kalmomi ne da suke daidai da juna akan isar da wannan ma'ana an gane sun bambanta da mutaradifa mutaradifa shine kalmomi da suke ba da ma'ana ɗaya kaga baki da dogo ba ma'ana su guda ba an gane shi ko mutaradifa ma'ana ɗaya. wannan ya ce eh, julus wannan ya ce qu'ud kaga da julus da qu'ud ma'ana su guda to waɗannan su ne mutaradifa su mutakafi'a da malam ya kawo ba ma'ana su guda banda ma'ana su guda da sun zama mutaradifa hakanan kuma ba ma'anarsa sun ci karo da juna ba kaman dogo da gajere ko baki da fari kaga baki da fari sun zama mutazadda su ne mutabayina idan wannan ya ce abu dogo ne wannan ya ce abu gajere ne kaga an samu cin karo wannan ya ce abin nan baki ne wannan ya ce fari ne kaga an samu cin karo an gane ko to waɗannan su ne mutabayina to amma su mutakafi'a mala ya ce bainal mutaradifa wa bainal mutabayina kaga ka ce abu dogo wannan ya ce dogo wannan ya ce baki kaga zamantowarsa dogo bai hana ya zama baki kuma zamantowarsa baki bai hana ya zama dogo kaga kenan da a ce ya kawo kalmar da duk suke nuna wannan ya ce dogo wannan ya ce mai tsawo kaga wannan su zama mutaradifa da dogo da mai tsawo mutaradifa an gane ko koko wannan ya ce wannan do baki ne wannan ya ce baki wannan ya ce fari wannan ya ce baki kaga sun zama ta bayina. to amma mutakafi'a su ne tsakanin nan da nan wannan ya faɗi kalma wancan ya faɗi kalma kalmar wannan ba ta soke ta wannan kuma ta wannan ba ta soke ta wancan kuma kalmomin ba ma'anarsu guda ba balla tana zan mutarajif an gane wannan ibara ko to wannan shine abin da malai kawo mana ga abin da ya shafi wannan sai ya tafi ka'ida fil asma'i was sifat wannan ka'ida za su taimaka mana fil asma'i was sifat umuman ba sai ga tafsiri ba sai ta ce walaysa fi tafsir ba sai ga tafsiri ba umuman gurin sanin asma'illahi wa sifatihi wannan ka'ida tana da muhimmanci na قاعدة في الأسماء والصفات وليست في التفسير وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات مسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعلم كالعليم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ما لا يتشي قائدة في الأسماء والصفات وليست في التفسير وأن قائدة تركي لعلاقة أسماء الله وصفاته وليست في التفسير أما بقائدة بشي أتشكين تفسيري ina nufin ka'idar tafsir amma amma haka ba ko ga tafsiri saboda asma'ullahi wa sifatihi a qur'ani ake samu ana samun sa qur'ani ana samun sa hadisai kaga kenan idan har za su bada ma'ana a wani guri ga asma'ullahi al su kadai to kaga kenan za su bada ma'ana ga tafsiri domin bayanin ka ga asma'ullahi al bisa ga sa yana karkashin tafsiri ga ayata ta kunshi waɗannan sunaye kaga duk kalmomin da ya buga mana misali da su kalmomi ne da suka zo alqur'ani kuma sun zo alqur'ani in ka tashi fasara alqur'ani zaka fasara kalmomin kuma ka fasara kalmomin kaga za ka fasara su kamar yadda ya kawo su bisa ga wannan ka'ida da haka kuma kenan ka'ida ce za ta amfanar da tafsir da haka cewa laisat fi tafsir babbar ma'anarta da za ta fi fitowa a cewa laisat fi tafsiri fa hasan ma'ana ba ba tafsiri bane kadai ta zo za ta fa'ida ce ga tafsiri kuma fa'ida ce ga asma'il al-husna janara umuma ya ce wa kullu ismin min asma'ihi wannan damirin hi yana komawa ga Allah karin wance saboda shirato magana yake an gane da haka magana abin da aka gina a kanta ya gabata daidai mahallin shahid da yake nema sai cirato ta kowane suna daga cikin sunayensa tabaraka wa ta'ala ya dullu ala zatil musamma wa ala sifatin lati ta zammana halis yana nuni ga zatin Allah sannan kuma yana nuni ga siffantuwar Allah da wannan siffar da sunan ke dauke da ita wannan shine abin da mutazila suka kore mutazila suka ce sanya wa Allah suna al'alimu da arrahimu da al’agafuru ba su da bambanci duk abu guda ne kaga abu guda ne min haisul musamma wa ake nufi da al’agafuru Allah waye arrahimu Allah waye almuhaiminu Allah waye alquddus Allah amma an ka zo al'alimu tana dauke da ma'anar da babu ita ba ma'anar da ba ita algafuru ke dauke da ita ba algafuru tana dauke da ma'anar da ba ita alqadiru ke dauke da ita ba an gane ko kuma wannan na bayyanuwa karara a gurin addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam idan manzo sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah gafara sai ya kira Allah da sunayensa da ke bada ma'anar gafara kamar rabbi gafirli wa tub alayya innaka antat tawwab innaka antat tawwabur rahim rabbi gafirli wa tub alayna ka antat tawwabul ghafur rabbi gafirli innaka antal ghafurur rahim da kuma ayoyin alqur'ani da dama zamu ga suna ka karewa da gafara an ambace gafara illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim baka jin Allah ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha azizun hakim kaga kenan ashe suna da ma'ana da suke nunawa to shine abin da malai nuna mana yace tadullu ala zatil musamma tana nuni ga zati da aka yi wa suna da wannan suna shine Allah zatin Allah arrahimu na nuni ga zatin Allah waye arrahimu Allah shine dullu ala zat waye al Allah ake ne kaga dullu ala zatil lahi waye al-muhaiminu Allah kaga al-muhaiminu dullu ala zatil lahi hakanan dukkan suna na Allah sannan kuma har ila yau wa ala sifatin lati tadammana halis tana nuni ga siffantuwar Allah da siffar da wannan suna ke dauke da ita yace kal alimu kaga al alimu bayan zamantowarsa ya dullu ala zati yana nuni ga zatin Allah sannan kuma yana nuni ga al'ilm wal zatin Allah kuma yana nuni ga siffantuwar Allah da ilimi an gane ko siffantuwar Allah da ilimi shi sa mala'iku da suka ce subhanaka la ilma lana illa ma allamtana sai suka ce innaka antal alimu kaga sun hada ilimi da alimu ba mu da ilimi sai abin da ka sana domin kai ne al'alimu kai ne masani kaga kenan ashe sunan Allah al bayan zamantowa sai dullu ala zatin lahi kuma ya dullo ala ittisafin lahi bi sifatin lati ta zammana al-ismu shine al hakanan al-qadiru ya dullu ala zati wal qudra yana nuni ga zatin Allah da kuma qudra saboda ita ce siffar da Allah ta'ala ya siffanta da ita ya kawo wannan kalma take ba da ma'anarta shine al ko alƙudura, ta dullo ala zati wal qudra war rahimu yadullu ala kuma yadullu ala zati war da rahma kaga siffar da kalma arrahim take dauke da ita ita ce sifar rahma haka nan duk sifar Allah al-azizu al-hakimu at-tawwabu duk sunan Allah tadullu ala zati kuma tadullu ta sifati ta tadammanaha zalika na'am ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك malam ya ce wa man an kara dilalata asma'ihi ala sifati wanda ya inkarin nunan sunayen Allah da siffofinsa kamar da mutazilawa ke mutazilawa wannan na daga cikin eh, aqidarsu cewa sunayen Allah la tadullu ala ma'ana al-alimu karkai wani kawo wata ma'anar siffantuwar Allah da ilimi al-qadir suka ce karka kawo tana nufin siffantuwar Allah da kudura hakanan al-azizu karka kawo siffantuwar Allah da izza an gane suka ce kawai ka dauka suna ne bai dauke da wata ma'ana kawai suna ne alam na Allah to shi ne malaike musu nan anan ce wanda ya inkarin dilalar sunan Allah nunin sunan Allah ala sifatihi da in zahir daga cikin wanda ke da'awar zahir cewa suna amfani da zahirin lafazi da zahiri suna ne to su sun shi a suna ba tare da sun yi la'akari da ma'anar da ke cikinsa ba. Ya ce fa qawluhu min jinsi qawli gulatil ba qaramita ƙaramita sa maganarsa tana jinsin maganar masu tsauri su ne gulat algulat masu tsauri cikin baɗiniya alƙaramita waɗannan baɗiniya su ne waɗanda suke kawo wa suke kore manonin alƙur'ani sai su kawo mu ƙur'ani wasu ma'ana na baɗini su ce ma'ana ne na baɗini kuma da da wannan ma'anar ta ta baɗini ta kunshi kafirci su ne karamita su ne baɗiniya su ne ismailiya su ne waɗanda suka kashe alhazai a lokacin aikin hajji kuma suka dinga kaɗa gawawakinsu a cikin rijiyar zanza to waɗannan mutane suna da kafirci ƙarara saboda maganganunsu irin maganganun falasifa ne suna kore a aƙidu na musulunci da yawa Shi ne ya ce to maganar wanda ke kore su ma'ana sunar Allah ga siffa ta Allah ya ce to maganarsa ta yi daidai da maganar irin waɗannan ɗatal baɗiniya alai kuluna waɗanda kuluna waɗanda ke cewa la yuqalu huwa hayyun wala bi bihayy suna cewa baka cewa Allah hayyun kuma baka ce laisa bi bihayy da haka sai ka bar Allah ba za ka ce Allah hayyun bane ba za ka ce bi bihayyin ba yace kuma wala eh, bal yanfuna anhu naqidain yace suna kore ma Allah naqidain shine a wani littattafan sa yake faɗa yace kore naqidain kaman isbatin naqidain ne isbatin naqidai ne kace mutum a lokaci guda hayyun wa mayyitun kaga naqidai ne naqidai ne sun manta da daddai ne daddai ne sune abin da suke kishiyoyin juna amma kana iya ɗaukewa su zama ba kowanne daga cikinsu ba misali kaman fari da baki kaga fari kishiyar baki ne bai yiwa abu yana fari ya zama baki ko baki ya zana baki kuma a ce fari ne kaga sun zama kishiyoyin juna to amma su daddai ne shine ana iya samun abu ya rabu da kowannensu ya zama shi ba fari ba shi ba baki ba kaga sai ya zama shudi misali ko ya zama kore danyen haki ko ya zama ja kaga abu ja za a ce da shi ba fari ba ba baki ba kaga wannan gefen diddaini kenan waɗanda suke kishiyoyi amma na ƙizaini su ne masu cin karo da juna kaga su suna sama da diddaini Kamar ka ce abu hayyun ko mayyit kaga ba za su taɓa yiwa ba ka ce abu ɗawilun da kasirun kaga ba su haduwa to da haka ire-iren waɗannan mahayyun wa mayyitun su ne na zai ne bai wa ka ce mutum la hayyun wala mayyitun yace in ka ce mutum la hayyun wala mayyitun daidai yake da ka ce ho hayyun wa mayyitun fi nafsil lokta kuma kaga haka ne tun da diddai ne ne a ana zai ne ne kamar yadda bai yi wa su haɗu haka nan bai wa abu ya cira ta daga gare su su biyan gaba ɗaya a samu mutumin da shi ba mayyit ba kuma shi ba hayyun ba an gane ko to shine abin da malai yake cewa kaulin su yana cikin wannan fa innahum yunkiruna fa inna ulaika alqaramida domin wadancan qaramida batiniya la yunkiruna isman huwa alamun mahadun ba sa inkarin suna wanda yake alam ne mahad bai ba da wata ma'ana illa iya kanuni kawai ga wanda ake nunawa shine buga mana misali ce kalmu zumarati kaman da miri kagan an ce anta ka ta nuna cewa kai wanda ake wa magana muhadab sakon fasa inji turawa shi yake cewa anta kaga bai bada wata ma'ana ba cewa an ce anta ana nufin kai mai karfi ne ko an ce anta ana nufin kai dawilun ne ko an ce anta ana nufin kai mara lafiya ne kaga ba ta daukan wata ma'ana iyaka kawai anta ba ta daukan wata ma'ana bayan ishara ga wanda ake nuni gare shi an gane ko sai ce to haka suka mai da siffofin Allah cewa da an ce al'alimu kaman a ce huwa ne ba ta da wata bambanci don haka huwa da al'alimu ma'anarsu guda a gurinsu kamar yadda huwa ba ta ɗaukan wata ma'ana bayan nuni ga wanda ake nunawa haka nan shi ma al'alimu ba ta ɗaukan wata ma'ana bayan isharar ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna ma yunkiru na mafi asma'ihil husna min sifatil isbat abinda suke inkari shine abinda sunayen Allah kyawawa suka ɗauka na daga cikin siffofi na tabbatarwa wanda duk mai karanta alkurani ya san haka inda Allah ta'ala yake magana a ɗaukan fansa sai magana da izza an gane ko yi magana da hikima yi magana da ɗaukan fansa an gane ko wallahu azizun zuntiqa ka gurin ɗaukan fansa sannan gurin gafara sai ce ya yi gafara illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim kaga da irin wannan ba zai bai ce fa'lamu anna azizun hakim misali kaga kenan akwai hikima cikin wannan al'amari yace wa inna ma yunkiruna ma fi asma'ihim min sifatil isbati faman wafaqahum ala maqsudihim duk wanda ya musu muwafaqa ga manufarsu kana ma'ada awahul ghuluw fi zahir muwafiqan li al batiniyya fi zahir ya kasance bayan zaman to sai yana da awar guluwi shishige bayan haka kuma har ila ya zama mai muwafaka da waɗannan al batiniyya wanda malamai suka kafirta su bil ijma'i na'am وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم ما لا يتي تقيتاوا وإنما المقصود من فأنا أن كل اسم من أسمائه كون سونا لكي سونا sunayen Allah ya dullo ala zatihi yana nuni ga zatin Allah Allahu Allah Ar-Rahmanu Allah Ar-Rahimu Allah Al-Azizu Allah Al-Maliku Al-Quddus duk Allah yake da shine ya dullo ala zati haka nan kuma bayan haka wa alama fil ismi min sifatihi haka nan yana nuni game da abin da ke cikin wannan siffa a wannan suna na siffar Allah kaga al-alimu bayan ya nuni ga Allah yana nuni ga siffantuwar Allah da ilimi Ar-Rahim bayan nuni ga Allah tana nuni ga siffantuwar Allah da rahama. Al-Aziz bayan nuni ga Allah tana nuni ga siffantuwar Allah da izza. Hakanan duk wani suna na Allah bayan nunin da yake ga siffa ga sunan da sunan Allah yana kuma siffanta Allah da ma'anar da wannan suna ke dauke da ita. Wannan shine ne. Sai na uku wanda ya kawo mana shi a nan. Kun ga wancan guda biyu ya kawo mana. To yanzu ga na uku. Yace bayan sa ga Allah da kuma siffanta Allah da ma'anar da wannan suna ke dauke da ita to abu na uku wa yadullu ala sifati allati fil ismi al yana nuni ga siffa da take ga ɗaya suna kaman al qadiyu kaga al qadiru me take nuni sunan Allah sana abu na biyu tana nuni ga siffar siffantuwar Allah da ma'anar da al qadiru ta dauka shine mai kudura to anan sai ce mana bayan su tana nuni ga siffantuwar Allah da ma'anar da ta ɗauka har ila yau kuma tana nuni ga siffantuwar Allah da ma'anar da wani suna yake ɗauke da shi kamar sunan al'alimu kaga sunan al'alimu yana nuni ga ilimi sai ce to al'adiru, bayan nuninta ga sunan Allah sannan nuninta ga siffantuwar Allah da e da ƙudura haka nan kuma tana nuni ga siffantuwar Allah da ilimi an gane domin ƙudurarsa da ikonsa tana tare da ilimi yana abu ne bisa ga ilimi an gane haka nan siffantuwar Allah da hikima duk abubuwan da Allah ya aikata ya yi cikin hikima to kenan ya siffanta da hikima shine min ɗariƙin luzum wannan shine ma'ana duk abin da Allah ya nuna yana da ilimi da haka Allah ta'ala ya siffanta da ilimi saboda da bai da ilimi da waɗannan abubuwan da ya da ba zai yi su ba to wannan shine wa idullu ala ma fil ismil akhar min ɗariƙin luzum ko alama fil ismil akar bi ɗariƙin luzum luzum shine yalzam abin da yake in har akwai kaza to ba makawa sai akwai kaza duk wanda ya wannan kaza ya tabbata cewa yana da ilimi in bai da ilimi bai iya wannan kaza mutum ya zo gurin bayani yana maka tahlili ko ya zo gurin tafsirin aya kaga ya kawo maka tahlilin yanda abubuwa ke gudana yanda dabbobi ke rayuwa a cikin ruwa da irin kashe-kashen dabbobin da ke rayuwa a cikin ruwa da irin jinsi jinsin su yadda aka harkasa sai ka ce kaga yalzam cewa wannan ya karanci wannan babi to kaga wannan shine bai gaya maka ba to amma kai abin da ka gani bai yiwa ya kawo waɗannan abubuwa sai idan yana da masaniya ga wannan ilimi to kaga wannan ta ina ka samo shi shine ta babul luzo ta abin da ka gani sai ka gina cewa to yalzam cewa yana da kaza wannan shine mahallin shahid na'am قاعدة في الأسماء الحسنى إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم malaika mana ka'idoji na asma'illahi al-husna yace idan kana maqsudus sa'il idan mutun ya tambaye ka wane ne ake nufi da al-alimu al-muhaimin menene ma'anar al-muhaimin ya ce maka alƙuddus menene ma'anar alƙuddus assalamu mai ake nufi da assalamu ya ce to a nan sai ka ga menene makasudin shi mai tambayarka ko ko kai da kake so kai tarifi mai kake so ka sanar da mutane shin kana so ka sanar da su cewa abin da ake nufi da waɗannan kalmomi Allah to kaga sai ka yi dau sai ka sanar da su cewa Allah ake nufi shine idza kana maqsudus sa'il ta'yinul musamma idan manufar shi wanda ke tambayar ka cewa mai ake nufi da al'azizu mai ake nufi da almuhaiminu me ake nufi da alkudusu, idan manufarsa yana so ya san wane ne ake nufi Bitta ayin, wane ne almuhaiminu wane ne al'azizu wane ne Ya ce idan haka yake nufi to na an hube ayi ismin kana sai mu abbara mashi da kowane irin suna Iza kana arafa in eh, idza arafa idan ya san wa ake nufi da wannan suna kaga babu sunan da ya fi ka sanar da shi ga Allah da ya wuce ka ce Allah wa ake nufi da al-muhaiminu Allah wa ake nufi da ar-razzaqu Allah wa ake nufi da alfattahu Allah wa ake nufi da as-samadu Allah kaga nan baka shiga detail cewa me ake me ma'anar al-quddus ba me ma'anar as ba wace ma'ana as-salamu ke dauke da ita bayan zamantowar ta suna ga Allah yace to kaga wannan idan manufar mai tambaya kawai shi makasudin sa ya san wa ake nufi Allah ake nufi ko wani ne al-Quddus daban al-Muhaimin daban al-Wahhab daban ko ko duka abu guda ne sai kace mishi ai duk abu guda ne al-Quddus Allah assalamu Allah al-Muhaimin Allah al-Fattahu Allah to kaga wannan shine idza kana maqsudus sa'il ta'yinul musamma abarna anhu bi ayi ismin idza ka idza arafa musamma hadha al-ism wannan da yake idan ko makasudin shi ba haka bane ba قاعدة في الجواب في التفسير وغيره إن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل مثل, مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك يتتو قائدة في الجواب في التفسير وغيره قائدة قولن أنسى لتفسيري كو إنبا تفسيري وانا فوينة دعلاقة دعشان wanda ya gabata ya ce za ka na maksudi sa'ili ta'yinul musamma idan manufarsa kawai ka sanar da shi wa ake nufi da alquddus waye muhaiminu waye salamu kawai yana so ya san wa ake nufi kaga sai ka sanar da shi da duk sunan da yake iya fahimta in ya fi sanin Allah da arrahmanu sai ka ce alquddus arrahmanu ake nufi assalamu ma arrahmanu almuhaimin ma arrahmanu idan ya fi sanin Allah da sunansa allahu sai ka ce alquddus Allahu ake nufi haka nan assalamu ma allahu haka nan almu'minu ma Allahu kaga wancan kenan ya ce to amma idan ya zama na in kana maqsudu sa'id ma fil ismi min as-sifati al idan manufarsa ya san abin da ke cikin wannan suna na daga siffa wacce wannan suna yake banta da ita ya ce to anan fala budda min qadarin za'idin ala ta'yinil musamma anan dole ana buƙatar wani gwargwado ƙari akan ayyana masa wa ake nufi kana buƙatar wani ƙarin bayani shine qadarin za'id misal an yus'ala anil quddus salamul mu'min kamar mu ya maka tambaya me ake nufi da al-quddus kuma me ake nufi da al-mu'min kuma me ake nufi da as Waƙar alima annahullahu alhalin ya san cewa Allah ake nufi ce eh, ya san cewa Allah ne al-quddus kuma Allah ne as kuma Allah ne al